manuniya. ashe dai ruwayar raɗe raɗe ramba tsakarin kuɗin wutar lantarki a Najeriya na da rauni. Domin kuwa mai baiwa shugaban ƙasa Muhammad Buhari shawara akan manya-manyan ayyuka ta kowane fanni. Wato santirakin kazaure Alhaji Ahmad Rufa'i Zakariya ce akwai masu ƙoƙarin ƙwaƙulo rauni ne a wannan sha'ani. Yanayin abubuwan da muke gani da rage kuɗin gas da muka yi da ƙarin wuta da ake so a samu tunaninmu kuɗin wuta zai ci gaba da sauka ah, ba ƙaruwa ba. alamu dai wurwurar damban dambarwar dafo sabbin jagororin jam'iyyar apc a jihar zamfara wanda aka ce ya ɗauki wani sabon launi na ƙara ƙaƙalo ƙayar da ta wa jam'iyyar apc a bayan da tana ji tana gani ta yi asarar shugabanni wallahi ka ɗauki biron ka takarda ka rubuta ka aji za ka ga me zai faru abin da duk ya faru a 2018 shine yanzu yake faruwa a yanzu. Tun ma dai mafasan baki suka fara fashin bakin irin rikita-rikita da rudanin da ya rugurguzo jam'iyyar APC duk kuwa da irin kokarin da ake ganin na shugaban jam'iyyar na riko wato mai malabu ne. Ya yi kokari irin nashi ya kawo gwamnoni da fitattun mutane a wafa ƙasa yan da rigingi musu. Nan an kai chess court ya fi guda ɗari na harkar congress sun daga waɗannan. Duk abin da aka gina ya tubali ba na gaskiya ba to faɗa ma irin wannan za ta faru. Su kuwa matasan jam'iyyar APC gaya wa duniya suke cewa cewa a gaskiya su ma sun gaji da kallon da ake musu na raini. Suna masu cewa mukami na matasa matasan ya kamata a turawa kamar da aka fara gani a wannan karni. So da yawa za ka ga kujerar National Youth Leader ana ɗauko ɗan shekara hamsin hamsin da biyar wanda kuma gaskiya muna tunanin cewa kujera ne da ya kamata a ba da matasa su kawo canjin da suke so. Waɗannan ba kaɗan muka karkaɗo cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Thank you. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke son zamar wa talaka tsani. Shiri na arba'in da biyu cikin jerin shashiren manuniyan da ke son rugurguje dukkanin wani rudani. Mai yiwa kuma kokarin kwakwar kwakule rudanin karin wuta lantarkin da aka dinga yadawa tun a watanni yasa mai baiwa shugaban kasa Muhammad Buhari shawarwari akan manya-manyan ayyuka ta kowane fanni. Santirakin Kazaure Alhaji Ahmad Rufa'i Zakari ya ce akwai abin da ya kamata al'ummar Najeriya su sani. Akwai ɗan rashin fahimta a cikin maganar kuɗin wuta. Abin da ke faruwa a cikin dokokinmu an ce duk wata shida sai an duba kuɗin domin a tabbatar ba a zalunci ko a cuci su 'yan kasuwar da suke sai da wuta batun da ba a kayan gwamnati ba ne yanzu mafi yawanta an sayar ko kuma ba a cuci ko an zalunci al'umma ba da suke siyan wuta in kudin wutan ta yi yawa za a rage ta ah, in ta yi kaɗan za a ƙara ta Ah, kuma ba ma zaton karin kuɗin wuta duk abin da gwamnati take yanzu ma kokarin ragewa take yi to ƙoƙarin da gwamnati take yi shine a ci gaba da sa ayyuka akwai wani babban aiki da ah, shugaban ƙasa da shugaban ƙasan germany angela merkel suka sa hannu kai wani babban kamfani siemens muna aiki da su to kenan duk bayanan da muke samu cewa watan goma sha biyu din nan za a yi dan kari a kudin wuta ba gaskiya bane yanayin yadda ake bayanin sa ne sai ya ruɗa mutane kuma yanayin abubuwan da muke gani da rage kudin gas da muka yi da karin wuta da ake so a samu tunaninmu kuɗin wuta zai ci gaba da sauka ba karuwa ba. Da alamu dai karfe karfen karfen kafan kankame mukaman da ake jingina wa gwamnoni na ƙara karfin da suke ganin abin fa ya riga ya fara tsanani. saboda ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar APC a jihar Zanwarawa sanata Kabiru Garba Marafa ya ce jam'iyyar APC a jihar Zanwara ta ƙara hawa wani mummunan tsauni. Duk inda ka ga an haɗa kai manya sun haɗa kai wuri guda to za a cuci talaka ne. in dai arziki ake so na siyasa ya sauka to dole sai an samu wasu wanda za su buɗa sai wasu su samu to mu koyaushe abin da muke so talakawa su dan samu wani abu za haka nan muna ta dai mutane murna alhamdulillah dan wani abu ya sauka kuma kowa za a dan canja niyya da sauransu ba ku shiga zaben nan da niyyar ku samu sakamakon waɗanda za su zama ku shugaban ni a bangaren ku ba babu ba ba a tsarin zaben da ai haka ba tsarin mulki wai hodi ba mu ba yace sai an ba mu sanarwa ta go ta kwana goma sha ba a ba mu ba to alhaji tunda ba kasan mahaukata ake ba yanzu in na tafi kotu da receipt dina na je na biya kuɗi ga shaida na biya ba a bani fom ba ba a gaya man za a yi zaɓe ba kawai na waye gari ga ga social media ba kawai mahaga takarda to alhaji saboda Allah yanzu kana nema a ce sai ka ma zama lauya ka gane wanga abin bai tsayuwa to wannan abin da ba a yi ba wallahi ka ɗauki biron ka takarda ka rubuta ka aje za ka ga me zai faru so abin da duk ya faru a 2018 Shi ne yanzu yake faruwa a yanzu amma baka gudun kada a maka tambarin ka iya barar da tukunyar girkin iya ka babu eh wanda a jahili zai iya cewa ka iya barar da tukunya to tun daga bakar hannasi ina son wani ya zo ya karanta man inda ubangiji ya ce idan aka zo kashe ka to ka yadda a kashe ka don a zanna lafiya in aka samo guda to na yadda ni kenan ina barawa wannan abu siyasa ni na zaɓe in ya bita sai kai ka zo kace wai yanzu kashe na za kai ni a siyasance kuma wai ni yanzu to in yi hankuri a kashe ni saboda wasu su zana lafiya shine rashin barawa abin da kake magana kenan to haka nan kake magana to a ko bari ba yanzu aka fara ba wai kadai jihar Zamfara ba ba rikita rikitar rungumannin fadin cikin jam'iyyar APC kusan ta shafi kowane fanni domin ta kai ga an ga wani dandazon matasan da suka ce su kam sun kori shugaban jam'iyyar na riko malam mai malabu ne sai dai tuni ɗaya daga cikin mafasa bakin al'amuran da kan kai komo kwamar da sabo imamu gashuwa ya ce jam'iyyar APC ta yi taka tsantsan kada ta zo daga baya ta yi da sani a maganar rikicin apc tsakanin gwamna mai malabu ne da wayannan matasa wanda suka rada dan gidan prince audu daga kogi cewar sun rusa to gaskiya gabaki su ba sa bisa ka'ida domin haka ba zahirin gaskiya shugabancin da ya kawo gwamna maimala ba bisa ka'ida ba ne an dai abin da aka yi aka samu kuma ya yi ƙoƙari irin nashi ya kawo gwamnoni da fitattun mutane amma fa ƙasa yan jami'a da jinjimu nan an kai kes kotu ya fi guda ɗari na harkar kwangar sun daga waɗannan to duk abin da aka gina a tubali ba na gaskiya ba to faɗa ma irin wannan ta faru saboda haka wajibi ne jami'ar APC tana so ta ci zaɓe dubu biyu da ashirin da uku ta gyara kurakuran ta su makara ba amma aka tafi haka to abin da ya samu jami'ar PDP su ma zai samu jami'ar APC. APC wanda shi magana ta gaskiya. Tuni dai maganar tsatsafo da tsarin tsatsefe matsalar cikin gidan jam'iyyar APC da ake ganin ta yi tsanani ta sa uwar jam'iyyar APC ta kafa kwamitin bibiya don ganin an magance dukkanin saɓani. Har ma an ji ɗaya daga cikin masu sha'awar taka takarar shugabancin jam'iyyar APC a Najeriya Alhaji Salihu Mustapha na cewa za a magance dukkanin matsalolin da ke cikin jam'iyyar APC tun kafin babban zaben shugabanni. Tun yaushe aka kafa reconciliation committee an riga an zagaya duk jihohin ai dama abin da ya rike convention din kenan sai an gama duk wayannan inda aka samu dan mishkila a jihohin amma rashin sanin mutane ne suka doka an gama state congresses me rage me rage kafin a yi convention sai an gama duk wayannan masalolin ni kuma ina ganin ita caretaker committee din ta yi iyaka kokarinta domin APC tana kokarinta kuma za ta ci gaba da kokarinta shi yasa ire-iren mu muka fito kuma mu zo mu kara mata gwiwa mu ma mu kawo dan goodwill da experience din mu kwakule kokon kwakumar mukamin shugabancin matasa a cikin jam'iyyu a tare tarayyar Najeriya na cikin batutuwan da aka dinga korafi a kasar nan tun tun tun tuni sai dai kuma da alamu zaɓo ɗan shekaru 25 a matsayin shugaban matasan jam'iyyar PDP da aka gani a wannan ƙasa ya kawo sabon sauyin da za a daina yi wa matasa kallon raini domin domin daya ɗaya daga cikin matasan jam'iyyar APC Kwamar Zayyanu Adamu Matan da aka ce shi ma yana son taka takarar shugaban matasa ya taso yana tabbatarwa jam'iyyar APC cewa lokaci ne na tafiya da matasa a irin wannan zamani. Kasancewa na na matashi mun yi tunanin cewa matasa za a ba su dama a dama da su a cikin wannan jam'iyya mai adalci ne. Wato buri burina shine na farko in ga cewa duk abin da jam'iyya take yi an sa matasa sun shiga ciki dumu-dumu saboda muna da tunanin akwai abubuwan da ake yi ba a yi da matasa wanda har Allah ya kai ni yanzu ni ina da yunkurin neman kujerar National Youth Leader na ƙasa wato shugaban matasa na jam'iyyar apc saboda so da yawa zaka ga kujerar national youth leader ana ɗauko ɗan shekara hamsin hamsin da biyar wanda kuma gaskiya muna tunanin cewa kujera ne da ya kamata a bada matasa su kawo canjin da suke so to duka duka kuma iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniyan da daga shi kuma za mu koma waiwaye don ganin abin da muka yi a sauran watanni a madadin dukkanin waɗanda sukan taimaka wajen tattaro muryoyin da muke kawo muku a cikin wannan mai shiri fiye da yadda kuke tsammani musamman ma dai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kuke ji safe da yini sai shamsiya ibrahim hamzan da kan taimaka wajen har haɗo muryoyin da muke kawo muku babu wani janjani ni isa lawal ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.